يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 19 ga watan daya shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo daidai da ranar 22 ga watan 11 shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu ne nuna littafin mai tarin albarka na biyun rahma na malamin mu Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 88 inda malam id wato rubutu da babban baki ce bai atul aqaba ta saniya takbar da manzo'i sallallahu alaihi wa sallama ta biyu a daidai gurin da ake cewa aqaba tare da mutanen madina mana ya ce fi mausimin hajji a taron gudanar da ibadar hajji في السنة الثالثة عشر من النبوة في السنة في السنة الثالثة عشر من النبوة الشيكرة تقوم الشاء أكو دأيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دأن نبتر النبي إلى دامين شاء الله سبت أغريشن حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب mana yace sai aka samu halarta mutum saba'in da ɗoriya zuwa aikin hajji ko don zuwa su bayar da ibadar aikin hajji daga cikin musulman mutanen garin madina su ne ahalu ba ya ahalu yasriba la muqamalan yasrib sunan madina ne na dacen da daddan sunanta shi ne aka ce hadara li ada'i manasikin hajji bid'un wa sab'una nafsa ma'ana mutum saba'in da ɗoriya sun halarci garin makka domin bayar da ibadar aikin hajji min al-musulmi almuslimin daga cikin musulmi min ahli yathriba daga cikin mutanen madina ja'u dimna hujjaji qaumi sun zo a cikin ayarin jama'ar su da suka zo da garin masu madina da nufin aikin hajji min al na daga cikin arna musulmi ne haɗe da arna aka yi tafiyar aikin hajji وقد تساءل na المسلمون bai بينهم su waɗannan musulmi da suke cikin ayarin mahajjatan mutanen madina tare da 'yan uwansu na wato ainihin jini da kuma makotaka a garin madina duk da suna arna to musulman ciki ma da yake cewa sun riƙa yin jefa wa junansu tambaya wa qad tasa'ala sirqa tambaya su ha'ula muslimin waɗannan musulmi fi ma bainihim a tsakankanin su wa hum lam yuzawilu fi yathrib tun ba su baro garin madina ba aukano kanu fi tariq suna son hanyar su ta zuwa garin makka ba su riga sun iso ba suke jefa wa kansu da kansu tambaya hatta mata نترك رسول الله نترك رسول الله صلى har sai yaushe ko har zuwa wani lokaci za mu ci gaba da barin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsoho yana zagayen dakin Allah ko yana kaiwa ya kawo wa yutrat ana wato ainihin rarakarsa ko korarsa fi jibali makka cikin wato duwatsun garin makka wa ya khafu yana tsoron abin da zai faru da shi ma'ana suna ga lokaci yayi da za su janye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa gare su madina shi ne suke magana to sai zuwa yaushe ne za mu wannan kokari da wannan aiki na wato janye shi zuwa gare mu falamma qadimu makkata yayin da suka iso garin makka jarat bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ittifalat sai aka samu wato saduwa daban-daban suka faru ko suka wakana suka gudana tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka saduwa ganawa ta faffaru tsakaninsu da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sirriya kuma ganawa wacce take ta asiri a ɓoye ba ganawa ba ce buɗaɗɗiyar ganawa kowa ya san abin da ake إلى اتفاق الفريقين أدت إلى اتفاق wannan ganawa da aka samu tsakanin annabi da mutanen madina a ɓoye wannan ganawa addat ta bayu ila ittifaqil ne zuwa samun haɗuwar da kulluwar alaka tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin musulmin da ke makka da ƙungiyoyin musulmin da ke madina ala an yajtami'u fi awsati ayyamit A kan cewar abin da ya kamata ta haɗu a yi taro a daidai tsakiyar kwanakin da suke bayan gudanar da sallah babba ranar washegarin sallah da washegarin washegarin sallah da washegarin washegarin washegarin sallah su ake cewa ayyamu tashrik su suka ce abin da za a yi sun haɗu a kan cewar a yi taro a haɗu a gana a tattauna a waɗannan kwanakin a tsakiyarsu tunda kwanaki ne guda uku aka ɗauki tsakiyarsu to rana ta tsakiya ba ta farko ba ba kuma ta ƙarshen ba a haɗu a wannan lokacin a tattauna fi shi'bin lade inda al'aƙaba a hanyar da ke tsakankanin dutsen nan daidai gurin da yake da wahalar yiwuwar a haushi da ake cewa aqaba a haɗa nan haithul jamratul ula daidai inda gurin jifan shaidan da ake cewa na farko yake min da ke san shiyar mina wa an yatimma listima'u fi sirriyatin tamma kuma kowa ya kiyaye taron haɗuwar da za a yi a tattaura a yi taron ta salon wato rufi a sirri ba a fili hanhai ba fi da lamin laila a yi cikin dare a bari sai dare ya wato nisa irin a ce jama'a bacci ya nisa irin biyu da wani abu zuwa kafin uku to a je a tattaru a wannan lokacin a yi abin da za a yi masu bacci na baccinsu in an farka ma sai da ga cewa an farka tare da mu mu ma mun yi abin da za mu dawo قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابا النبي جابر بن عبد الله يتي رحل إليه منا سبعون رجلا mutum saba'in daga cikin mu mutanen madina suka tafi zuwa gurin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi sallam hatta qadimu alaihi fil mawt har suka isa zuwa ga annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi a taron aikin hajji fawa'adnahu shi'bal aqaba sai muka alƙawarin haɗuwa da manzo a daidai hanyar da ke tsakankanin dutse da ake cewa aqaba alaihi min rajulin wa rajulain sai muka tattaru mu duka a gurinsa amma mun ita gurin zuwan wannan izo shi kaɗai waɗannan su zo su su biyu da haka muka iso gurin ko zuwa gurin ba wai kwan ba za ku mutum goma mutum sha biyar a mutum ɗaya zai kama hanya ya biyu kuma su kama hanya da haka aka je dan ka ci karo da mutum ɗaya ba za ka ce an tafi taro ba ko ina za shi ba da haka suka isa suka taru a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam hatta tawafaina ita har maka cika adadin da ake nema fa kulna ya rasulullah da muka ce da shi ya manzan Allah alama nubayu alama nubayu akan me zamu kafa da wani alkawari za mu dauka naku qala ni ita za ku kafa da ni ne akan abubuwa masu zuwa kamar haka na ɗaya ala sam'i wa ta'a ku yadda za ku ji abin da na faɗa kuma za ku fin nishaɗi wal a lokacin da kuke karfashi da nishaɗi wannan ma zama hausa da kuma lokacin da kuke jin wato lalaci da kafala a kowane yanayi za ku bi in na faɗa za ku ji kuma in kun ji za ku aiki da abin da wannan في العسر واليسر wal kuma ku yadda za ku ciyar da abin da kuke da shi na dukiyar ku a lokacin da kuke cikin kuncin rayuwa ko mai kunci ku ya kita ku baya da kuma lokacin da ake cikin yalwar rayuwa ake cikin sauki nan ma ku dumbuza ku ba tunda cikin sauki ake wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma ku yadda za ku bi ni za ku ɗau alƙawarin za ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma za ku yi hani daga barin mummunan aiki wa an taqulu fillahi kuma za ku rika faɗar gaskiya a kan Allah ta abin da ya shafi ubangiji na gaskiya za ku faɗa la takhafuna fillahi lawmata matala'i ba ku tsoron zargin wani mai zargi a wajen isar da abin da yake na Allah wa ala an tansuruni kuma ku yadda za ku taimake ni fatamna'uni idza qadimtu alaikum kuma ku hana duk wani wanda zai isa zuwa garin da ko icin mun idan na zo gurin ku mimma tamna'una minhu anfusakum daga duk abin da kusan za ku iya hana shi isa ga kawunan ku to ni ma za ku iya hana shi isa ga kaina wa azwajikum duk abin da kusan za ku tsare shi daga zuwa wajen matan ku to ni ma ku tsare ni kada ya same ni wa abna'ikum haka na ƴaƴayenku inda kuka san za ku ba su tsaro da kula kan wani abu cutar da su to ni ma ku ba ni irin wannan tsaron da kula kan wani abu cutar da ni in kun yi haka manzo ya ce walakum aljanna kun cancanci aljanna za ku shiga aljanna za ku same ta to wannan shine abin da za a yi tafa ya kuke gani ala yake cewa in ji wato jajin. فقمنا ilaihi fa baya sai muka tattashi muka je muka same shi muka miƙa masa hannu ya miƙo mana cewar alƙawari ya shiga mun amsa za a yi hakan da ka faɗa hakan za a yi wa aka da biyadihi as'ad bin zurara sai as'ad ɗan zurara ikama hannunsa wa huwa min asgharihi ina daga cikin mafi karancin shekarun waɗanda suka zo faƙalar qala ruwaida sai ce a yi a hankali يا أهل يثريب كوم تانا مدينة وانا القول رمفو با قرما القول دي فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إكي تيوا بمو صديق نعم ya kamata a ci wani abin an da shi kai shi sa aka take ta gaba فإن لم نضرب أقبال الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم suke cewa mu fa ba mu ɗaukar wa kanmu wahalar tafiya a kan raƙuma ba abdar shi ne tafiya a ban yana cikin wadari bukil abdi wani cikin suratu muzammil alima allan tuso fata ba alaikun fakara umar ta yasara min alquran alima allan yawwa na fil ardi yabtaguna min fadli to ad-darbu fil ardi shine tafiya ki magana cewar lam nadrib akbad al-ibli ba mai tafiya wacce take ɗauke da wahalar hawa kan raƙumin ita tafiya da kai mai nisa ina zunkuɗa ka yana wato ainihin rangaji da kai ya fi wato tirenin ɗin gudu ta ake sosai kai laushi ka hau raƙumi na ta haka da kai har aje inda za a kuma tafiya ba ta kusa ba cewar mu ɗau wannan wahalar ba illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullahi sallallahu alaihi Ba ce dama muna sanar cewar shi manzon Allah tabbas manzan Allah ne kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba mu da kokwanton wannan wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatu al-arab kaffatan a wannan halin da muke ciki a yau a wannan yanayin da tsinci kanmu a yanzu fitar da shi daga matsuninsa daga garin makka mu kai shi madina gurinmu to fa magana ta cewar ba mu ba sauran larabawan da ba musulmi ba ku dubi girman abin ba fa karami bane in ji wato as'ad bin zurara yace wa qatlu khiyarikum kuma mun ce mun yadda za a zaɓi zaɓaɓɓun cikin mu biyayyu a kakkashi to za mu fara da waɗancan laraban da muka zaba kishiyarsu ko a gefe daban su suna gefe to kenan za a iya zaɓar wasu cikin mu wanda ake ganin su ne fita a kashe wa an haka ne ko wa an ta'ubba kuma siyo kuma kamar kuna cewa ta kubba za su ci gaba da tarakku al'abdu asali shine cizo yau mai abu zalimu ala ya dai to kamar kuna cewa ta kubba su ci gaba da ciza kuma ya ta takobin tara mana ta kubba su ci gaba da tarakku fa imma antum tasbiruna ala zalika ko dai ku yadda an yi wannan tafa. za ku iya haƙurewa haka jan daga da ku da tauran laraba baki ɗaya kuma kun yadda ko za a kashe mafi don cikin kuma ko da za a ci gaba da karanku ba za ku fasa ba wa ajrukum ala Allah ku da ladan tana gurin Allah ba anan za a girba ba wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan ko kuma in kun san kuna jin tsoro akwai maganar tsoro a tattare da ku shine jabina aljabnu shine tsoro fa bayyinu zalika tun ba a je ko ina ba a zo a yi bayani kada a ɗauki alƙawar da ba za a iya cika ba fa huwa a'dharu lakum inda Allah wannan shi yafi muku hanzari gurin Allah dama ba ku da alƙawar ba bare a ce kun karya to bayan wannan magana da suka yi a matsayin kama nuna musu girman fa abin da fito musu da yadda faɗin abin yake yake cewa ka a garaje Alu suka ce amit anna ya as'ad kai as'ad bar wannan magana duk jingine ta ba wai ganiya ne ba mu ba wai sanin ba haka bane ba mu jingine wannan fa wallahi la nad'u hadhihi al-bai'ata abada mun rantse maka da Allah wannan caffa da aka zo za a yi ba za a fasa ta ba yanzu za a yi ba gudu ba gada ba wannan duk faɗaɗawa da kake da wani fito da abu duk mun gane haka za a yi haka wala nusliha abadan ba za mu janye wannan caffa ba har abada ba za mu janye ba qala fa qumna ilaihi جابر ya ce sai muka tashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take fa bayanahu muka karkata fa ana miƙa maka hannu yana miƙowa magana alƙawari an dauka ka ji yadda na kama hannu ka kama hannu na dinnan ka jinjina na jinjina to haka na dauka fa akaza alaina wa sharaf ya ɗauki mu muka ɗauki alƙawarinsa ya sa mana sharadai ga na irin biyar ya faɗo za ku kaza za ku kaza za ku kaza za ku kaza wayi ofina ala aljanna kuma ya ce muna da aljanna zai ba mu aljanna akan haka ai magana ta kare wa za baya al Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanayin haka wato mutanen madina suka yi tabba da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala ta'ati akan zafi masa biyayya wan nusrati za kuma su taimake shi والحرب sun yadda a kaura yaƙi da su a kansa لذلك سماها عبادة بن الصامت بيعة الحرب wannan ya sa ma ubadatu dan samit yake kiran wannan caffar da aka yi da manzo da mutanen madina caffar kaura yaki shi haka ya sa mata suna dan ya san lalle za a kai ga yaki in dai an fitar da manzo an ba shi mafaka an karfafe shi to ko za a zo a kaura da wanda suka kishiyance shi da kuma wanda ya kishiyanta wa ba da an bai'atu bayan wannan tafa ta cika qalaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yaktaru ithnay ashara za'iman sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ne musu zabi jagorori goma sha biyu daga cikinsu ya kununa nuqaba zama su ne a matsayin wakilai ala a akan sauran mutane su za su wakilci sauran mutane ana maganar wato executive to waɗannan su ne in kuma an so haɗuwa ta gaba ɗaya to kuma su suka sai da za a yi a haɗu a kuma gudanar da abin da za a yi yakfuluna al-mas'uliyya su ne za su tsaya zama sun wakilci saura akan wannan nauyi da aka ɗauka an anhum game da su fi tanfiri bono da hadhihi al-bai'a dangane da abin da ya shafi zartar da aiwatar da wato abin da za a ce jigajigai na ita wannan wato ainihin cafa da aka faƙala lil qaumi sai yace da waɗannan mutane akhriju ilayya minkum ithnay ashara nasiban ku da kanku ku fito min da wakilai jagorori shugabanni guda goma sha biyu liyakunu ala qaumikum bima fihi dan su zama wato su ne madadin abin da ya shafi sauran al'umma ku da abin da ya kunshe su ko suka kunshe abinda nake nema kenan ba shi yace na zaɓi wani da wani da wani a cikin guda goma sha biyu ce ku da kanku ku fito da mutum sha biyu da za su zama su ne wato jagororin wannan alkawari da aka ɗauka fatan makhtiyaruhum fil hal sai aka kai ga cimma zaɓarsu a wannan lokaci a nan take duk ba a bar abin ya tafi dama dai kana so abu ya tafi a yi a ƙari aka tafi cewar a je a dawo to wani ko kuma kan a dawo an rasa shi ko kuma jiki ya yi sanyi sai kuma ka ji wani ya zo da wata shawar za ta tashi wacce aka yi amma aka cimma abu to ai a yanki in na yankewa ne a yanki wanda ba na yankewa bane to a san sanda za a tunkare shi wa kanu tis'atan min al waɗannan mutum goma sha biyu sun kasance tara daga ciki daga ƙabilar khazraj ne wa thalathatan guda uku kuma min al daga cikin ƙabilar aus ga tara ga uku sha biyu ta ciki wa haka asma'u ga ma sunayen nuqaba'ul khazraj shugabanni da jagorori da wakilan kabilar khazraj as'ad ibn zurara ibn adad adad akwai as'ad dan zurara dan adad wannan shine na farko a cikin su sa'ad ibn rabi' ibn am na biyan shine sa'ad dan rabi' dan am abdullahi ibn rawaha ibn sa'laba يا عبد الله دن رواها دن ثعلبة رافع بن مالك بن عجلان رافع بن مالك بن العجلان يكما رافع بن مالك بن عجلان البراء بن معرور بن سخر يكما براء بن معرور بن سخر عبد الله بن عمرو بن حرام سي عبد الله بن عمرو بن حرام عبادة بن الصامت بن قيس يكما عبادة بن صامت بن قيس sa'ad ibn ubada ta ibn dulayn sai kuma sa'ad dan ubada dan dulayn al-munzir bin amr bin hunayb sai kuma munzir dan amr dan hunayb waɗanda suna mutum tara cikin kabila khazraj da suka zama wato shugabanni jagorori na wannan chapter nuqaba'ul aus sai kuma shugabanni da jagorori wakilan bangaren kabila aus usaid bin khubayr bin simak akwai usaid dan hubair dan simar sa'ad ibn khaythama khaythama ibn al-harith ma'ana sa'ad dan khaythama dan wato anin harith sai kuma rifa'a ibn abd al-munzir bin zubair rifa'a ko rifa'a dan abd al-munzir dan zubair wannan sune guda uku su kuma bangaren aus sha biyu ta tafi ولما اختيار هؤلاء النقباء yayin da zaben waɗannan shugabanni ya tabbata ya cika akhadha alaihimun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama saƙan akhar sai kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sake wani alkawarin na musamman da su wancan alƙawarin kowa da kowa ne yanzu kuma alkawarin shugabanci ne bi sifatihim ru'asa a bisa siffar da suka tsinci kansu a cikin yanzu sun zama executive sun zama sun zama jagorori ru'asa mas'ulina shugabanni ababen tambaya akan sauran jama'a qala lahum sai da su antum ala qaumikum bima fihim kufala ku fa ne wakilai akan sauran jama'a ku baki daya ka kafalatul hawariyina li isa ibn maryam kamar yanayin wato wakilcin yan mutum annabi isa dan maryam an ce hawari shine wanda ko a mutu ko a rai akan eh ba haushe ce yan saba ba ta gani sai inda ƙarfi ya ƙare wa ana kafilun ala qawli ni kuma ni ne wakili a matsayin wato sauran al'umma ni ne jagoran al'umma ta ya'ani musulmi na nufin musulmi baki ɗaya da suke tattare da shi a ƙarƙashinsa sa a cikin garin makka ko gaba ɗaya ma musulmi har su kansu alu na'am suka ce mun ji mun ɗauka za a yi aiwata wakilcin da ka bayar zami za kuma mai abin da ya kamata mala yace durusun wa ibar darussan da aka koya daga wannan jabba da kuma izna da aka samu tatabbu'ur rasuli sallallahu alaihi wa sallama lin-nas fi manazilihim bibiyar da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rika wa mutane a gidajensu wa aswaqihim da kasuwanninsu ashara sinin tsawon shekara goma yakshifu lana mada aljuhud ina yaye mana nisan tazarar ƙoƙarin da manzan Allah a ce kana bin mutane gidansu kana bin su kasuwa shekara ɗaya biyu uku har goma baka gajiya ba wata'ab allazi bazalahu da gajiyawa ta jiki dan wannan ka kai ka kaɗin za ka gaji to wannan ya mana irin gajiyar da manzo itin kara kuma amma bata sa ya gajiya ba badalahu wanda wato ibayar ta bangaren gangar jikinsa a rasul sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi da a a wannan kira da yake zuwa ga Allah wa mada sabri kuma ne na gaya mana wato zangon da tazarar yanayin yadda haƙurin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake wa mawasalatihi lil amal wa muwasalatihi lil amal da kuma yadda yake goyawa isadar da aiki da aiki ba saurarawa ba kakkautawa wa adamin ya'as da kuma rashin ɗeba ƙauna min salahin nasi daga wato gyaruwar mutane wa hidayatihim da shiryar da ya ba ƙauna da ba a kai ko ina ba sarewa da ta same shi da bai cimma nasara ba to amma sai zamanto bai sare ba bai kuma gajiya ba darasi na biyu da abin lura da izina a wannan wato ainihin karatu mala ya ce la sauhashu min alhaƙi da ƙillacin saliki ba a nisantar gaskiya saboda ƙarancin wanda suke binta a shi ne abu ya zama wato kama wani naman dawa naman dawa baya kusa da wanda ya zai ka kai saboda ya san mai yiwa farauta sa kake so kai ma an ka gan shi in baka da shiri ta sa kake saboda ka san yi tun karo ka magana ce ta ko kai ko shi to kaga ma'ana baran baran to abin da yake cewa ba a baran baran da gaskiya dan karancin wanda suke bin ka ce to a cikin da wanda suke bin nan tsiraru ne ga inda ya matan kai nema na haƙura na gari. ba a haka to da manzo ya haka da bai kai ga samun wannan nasara wa hada dinu sayumakkanu fil ard wannan addini na Allah na musulunci za a tabbatar da shi a ban ƙasa imama ya ko ina ya fi ƙarfin duk wani wanda yake jin shi wani ne walau ba da yin ko da bayan wani lokaci mai tsaho ne wannan duk ba daɗin da ake yi da takulkuli da wato hawan ƙawara da tumurmusa musulmi za a yi a gama akwai lokacin da ba yadda ka iya kai musulmi haka ka yi kaɗan ka nuna shi faƙad baƙiyar nabi sallallahu alaihi wa sallama ashara ta sana manzan allah ya tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya wanzu ya tabbata tsawon shekara goma sha uku yi tsara dubi makka ana su a garin makka kai ba kace ce ɗan garin bane kai ba kace ce shine ake cewa mai gaskiya amintacce ba wa yuhadharu minhu ana kuma wato ainihin jan kunnen mutane game da shi ku taka ɗan Allah shi ku a hankali da shi ku kiyaye shi falam ya taqarrab ila nafsihi al amma duk da haka wato ɗeba ƙauna bai kwankwasa zuciyarsa bai samu kafa ko gurin shiga a cikin zuciyarsa ba mai lintifari cewa cewar Allah zai bashi cin nasara akan waɗanda suke ja da shi wa ja'ahu nasrullahi ana haka sai wato nasara Allah ta zo masa min ahlil madina daga mutanen madina falittihadu takurawa wal mulahaqa da riskan mutum a cin masa la yusni da'i baya durƙusar da mai kira zuwa ga Allah an da a watihi daga daina kiran. wala tamna'u min istijabatin nasi lahu kuma takura masa da cin masa baya hana amsa kiran mutane da kiran da ike yi shi mai kira zuwa ga Allah saboda haka in dai ne dan Allah kuma ya tsaye ina iya bakin kokarinsa to duk irin takura wadda aka yi masa to ba fa zai fasa kiran ba za ka ga ya ci gaba sannan kuma su waɗanda ake kira din, duk yadda aka kai aka kawo ba zai rasa samun wanda za su amsa masa ba a bishi wannan koyarwa ce gare mu yadda i domin mu zama haka التفكير في إخراج الدعوة من الحصار الذي يضربه عليها أعداؤها التفكير wannan darasin ya koyar da mu yin tunani fi ikhrajid da'awati wajen fitar da kiran da kake zuwa ga Allah min alhisari daga ganuwar da aka sa aka killace aka dabaibaye aka hana ta fita wani gudu tunda mutanen maka ba sa so ta je ko ina shi yasa suke bin manzo su ce ku yi hankali da shi ku taka tsantsan da shi ina yi dan baban babansa na cewa ƙarya yake to so suke abin su bar shi iya cikin nan din kuma nan din ma an hana ya fita kaga an sa ta a cikin wata ganuwa ita kiran zuwa ga Allah an sa cikin wani kurkuku to shine ma yake cewa a rika yin tunani wajen fitar da kira zuwa ga Allah daga inda ta samu kanta a cikin kurkuku ko wata wato ganuwa allazi yadribuhu alaiha ada'uha wanda makiyan wannan kiran suke kokarin sawa wannan kiran ganuwa ko kuma kurkuku to sai ka sauya tunanin cewa to bar a fitar da wannan kiran daga nan area da aka hana kakar bari mu dan buɗa to wannan buɗawa ta sa annabi ya samu mutanen madina to kai ma in inda kake haka kake to dan buɗa gayyato na wasu gurin ba na nan inda wato ainihin ka tashin aka san ka kasan kowa din wa fakkil khanaq anha da kuma warware mata makara alkhanaq shine makara warware wa kira zuwa ga Allah makara falaqad kana zalika huwa shughlul ansar wannan warware wato makara din da kuma kawar da dukkan wata ganuwa ko kurkuku ga kira zuwa ga Allah huwa shughlul ansari shine abin da ya dauke hankalin mutanen Madina abin da suka tarka yake ashagil wato abin ɗauki hankali da yake tafi da hankalin ka daga komai wa hammuhum alladhi yanamuna alayhi kuma wannan shine manufa abin da suka wato damuwarsu shine ham wannan ita ce su da suke kwanciya bacci da ita wa yasihuna ma kuma shine da ita ce damuwar da suke tashi daga bacci tare da ita ma'ana ba sa rabuwa da wani cewar sun yadda suka yi suka raba wato kira zuwa ga Allah da kurkukun da aka sashi ko kuma killace shi da aka sai sun yi kokari sun ga wato makarar da aka yi addinin musulunci sun kau da ita ma'a shu'uri bil mas'uliya tare da jin cewar nauyin fa a kansu yake ba wani ne zai musu ba su za su wanda wannan aka rasa a wajen musulmi sun yi rikarin ciro wannan zai zai kare masa musulunci ba shi ba kai za ka tashi ka kare shi da kanka ka karance shi ka iya shi ka san shi ana taba ka a ji ba dama ne ba ta ba ka kuma kama baka gama saninsa ba na kan ka fara shi sai ka ruguza shi a in ta bangaren dalili ne fau kake in kuma ta bangaren a gaba da gaba ne ba gudu ba ja da ba. to wannan shine abin da ke wa in lam yutlab minhum dalika ko da ba a nemi haka gare su ba to hakan suke su haythu inna hajarar da'iya ma ne tunda wato ainihin killace mai mai kira zuwa ga Allah alhajiru shine a tsare mutum a hana shi wani abu to tsare wanda yake kira zuwa ga Allah wa man'ihi da hana shi wal hazar da kuma wal hadara alaihi da kuma yin taka tsantsan da shi da nesa nesa da shi mabarratun bil mad'uwi cutarwa ce ga su waɗanda ake kira zuwa ga Allah to da an hana shi sake kiran bare sa amsa kiran aksara min da'i fiye da cutar wadda ake ga anewa shi mai kiran to gashi an ce manzo a zo a taka an taho za a taka wayansa ana bin sa ana ɗiban ƙasa ana shi watsa masa ana jifan sa ana ciman mahaukaci ana ce masa matsafi za ka kamar shi kadai aka tsana to wannan illar da ake masa da takurawar ba ta kai matsalar da waɗanda ake hana ta amsa kiran su suke ciki saboda bala'in bata ai yafi na wannan gangar jikin da za a cutar da kai lidha qalu wanda yasa suka ce hatta mata na turuku Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wahan zuwa wani lokaci muke jin za mu bar manzon Allah a makka yana cikin wannan takurawa ban fita shi zuwa madina sai yaushe an fahimta ku ya kamata a yi maza a yi to wannan darasi ne yake nuna mana to duk sanda aka samu dan uwa musulmi a wani tsaka mai wuya a gurin kira to a ɗan wato ainihin bashi mabuɗa ya zo ya ɗan sake ya shiri ya je ya kai hari ya dawo da haka har a cin abu ko a zaman tare to ba ko karɓar curin abu ya shafi mutum ya an guri ka zai shi yanzu ko a unguwa da an ce ai masallaci ka zai ke su za a fudda kwata su ta masallacin su wani shi ba nasu ba ka ga matsala ta ta wato ka ji cewa duk abin da yake na musulunci naka ne duk abin da ya shafi musulmi ka yi shafa to shine na hudu mala yake mubarakatul ahli wal aqarib kaji zaka iya rabuwa da iyalanka zaka iya rabuwa da makusantanka idza asbahu aqabatan in suka zama maka kakanikai in suka zama maka wato tsanani da matsala fi tsariƙin da'awa akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah kawai ka ka basu in kai karfi ka da kuma lokacin da ba za ka tun kuɗi ba ba da suka iya ko sallama ko kuma su zama yan kallo abu na biyar hirsun rasuli sallallahu alaihi wa sallama alal hijrati ila madina wannan abu da ya faru ya nuna mana kwaɗayin manzo kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya ƙaura zuwa madina dan ya ce ku yadda za ku tsare ni kamar za ku tsare kanku za ku tsare ni kamar za ku tsare matanku za ku tsare ni kamar za ku tsare ƴaƴanku ko ya nuna kansa da zai je can a samu mafaka sannan kuma a san abin da za a yi ma annahu fi izzin wa mana'atin min qaumi tare da cewa duk da wannan takura da yake masa duk da haka ina cikin ɗaukaka da kuma wata kariya daga su mutanen nasa da, ba daga su irka samun irin su abu ɗalib irka samun kariya ba da katanga irin su khadija allah ya ji kanta da rahama sannan ko da ba su ɗin, ai waɗanda suke cikin makkan ba za su bari a taɓa musu shi musulman da suke cikin suke tare da shi in ka taɓa shi kan ka za su to duk da yana cikin wannan amma da ya nuna kwaɗayarsa da kansa ya tafi inda za a sake ba wannan takurawa لأن الأمن الذي يسعى إليه صلى الله عليه وسلم هو الأمن للدين لا للنفس والبدن والأهل domin al'am zaman lafiya alladhi yas'a ilayhi sallallahu alaihi wanda manzo tsira da aminci ana su tabbata a gare shi zai tafi zuwa gare shi in ya je Madina wannan zaman lafiyar da nutsuwar da zai je itara a Madina zai yi ne huwa al-amnu a matsayin shine zaman lafiyar addinin lalin nafs ba zai yi bane dan wato zaman lafiyar shi kansa wal ko gangar jikinsa wal ahal ko kuma iyalansa a'a addinin ya sake fiye da yadda wato ike da isamu wato tararawa da kuma wato barin kasa cikin ɗan kankan lokaci shi ne ya ike da kwaɗayin itashe ta amma wahala ce wacce ce bai gani ba ya gani ko bai sa ya fasa ba to wannan na nuna cewa ka yadda akan wato taimakon addinin Allah za ka iya nesa da ƴan uwa da makusanta in sun zama maka matsala da ƙaƙanika a gurin isar da sakon Allah ittikhadu jami'il ihtiyaqat mutum ya rika wato rikawa kansa dukkan wasu matakan kare kai li himayati da'wa dan kare kira zuwa ga Allah wa du'a da kare masu kiran zuwa ga Allah to wannan ittikhadu jami'il ihtiyaqat rikar wato dukkan wani abu zai zama maka kariya dan kare kira da kuma masu kira la yunafi tawakkul wannan baya kore dogaro da Allah ai ya ce yadda za su tsare shi kamar da za su tsare kawunan ko za su tsare shi kamar da za su tsare matansu ƴaƴansu wannan ba yana nuna manzo yana jin cewar suna za su iya kare shi su katange shi ba a'a ya halatta ku yarjejeniya a ɗau matakai da duk wanda za ku yi hulɗa a matsayin abin da bayi za su iya yi amma kai kasan cewar mai karewa Allah ne ai manzo ya fi kowa sanin wannan tunda Allah ya gaya masa wallahu ya zuluka kuma shi ya kare shi tun kafin zuwa mutanen Madina ya san da wannan to shine tunda manzo ina iya kulla yarjejeniya da alƙawari ai ƙa'ida a faɗi sharaɗai to kai ma za ka iya yi ba za a ce a ah, to kai ya kake magana za mu kare ka bayan kuma Allah ne mai kariya sai a ah, eh Allah ne mai kariya amma ya ba mu damar mu yi abin da zamu iya yi namu abin da ya fi karfin mu kuma mu yi kama an fahimta ko ita malam yace wannan baya kora tawakkali ka a zo wannan ka ta ah, a aje mun dogara da Allah a ana yin wannan kuma shine ƙarin dogaro da Allah an fahimta ko yawa shine abin da ya faru da wani sahabbai dangane da raƙumansa zai bar shi haka ta haka ya aka bar raƙumin ka haka da bai bai shi mai ce ai na dogara da Allah sai a da bai bai shi ka dogara da Allah da bai bai baya kora dogaro da Allah ai ya baka abin da zaka iya yi kai a na dan adam shine wannan da bai bai ba zai tafiya mai nisa ba saboda da bai bai ko zai yi to ba dai a kankan lokaci ba har sai ka iya cin masa ba kamar yana sake ba to kuma yiwuwar a hana shi ya tafiya ma kwata-kwata ko ya gaji in ya fara a tsaya wannan kuma Allah ne sai ka bar wa Allah an ku eh. na bakwai mala yake cewa alwuduhu wasu saraha inda mu'ahada ana son fayyace da kuru-kuru ko ƙarara, alwudu shine abe warware eh ki zama wato an fayyace shi ba duhu a ciki babu dungu wasaraha a fito sarari da abu inda mu'ahada a lokacin da ake kulla yarjejeniya duk wata yarjejeniya da za a yi to a fito da komai fili a fahimce shi sannan a kulla yarjejeniyar a kai awil mu'aqada ko kuma kulla wani alƙawari ala da awatin akan wani kira da za a yi zuwa ga Allah wa qad bayyana rasul sallallahu alaihi wasallam lil ansari ma yatlubu minhu Manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fayyace wa ya bayyana wa mutanen Madina abin da yake nema daga wajen su yace ga akan abin da za mu tafa kuma ga abin da nake so ku min na bani kariya an fayyace hatta yakunu ala bayyinatin min amri har su zama wato akan hujja game da al'amarin da suke kai falam yakun mustaghillan li adadihim wa uddatihim manzo bai ribaci yawansu ba ko abin da ya shafi tanadinsu fa yasturu anhum mushkilatihi ya rufe musu matsalolinsa sai a tuna da sun shirya shikenan ba shi na gaya musu komai ba in an je komai zai yi. a'a to ka gaya musu aka la'akari cewa sun yi shiri suna da adadi da yawa a faɗi yaya kaza zai yi eh zai yi to za ku kaza eh za ne komai a fito da shi allati tamurru biha da'watu sai da ya fayyace musu bai boye musu dukkan wasu matsaloli da wannan kira nasu da yake zuwa ga Allah zai biyo ta kai ba bal awdaha lahum kullama yahaqqu bihi min makhatir a'a sai da ya fayyace musu dukkan wani abu da yake zagaye da shi na hadari ki tofa kaza tofa kaza tofa kaza za ku kaza ba za ku kaza ba kuka yadda to haka ake so idan za a kulla yarjejeniya ko kuma wani kulla alƙawari kada a yi dungu a fito da komai filla filla a fahimce shi to shine sai abin yi amma aka yi dungu to za a zo lokacin za a karya ta ai dama ba a ce kaza ba sai a maka irin ta masu sakin layi ai sakin layi kaza ce kaza duk gaba ɗauka sakin layi an gane ko eh da kai da su duk sai ku saki layi na takwas sura'atu tijabatihim ما idrakihim hajam al wannan darasi da muka yi na wato manzo da mutanen madina yana nuna mana sur'atu tijabati saurin amsa kiran mutanen madina da ma ake ta bayanin kaga kun ga fayar da abin da yake suka ga bar wannan magana mun fahimta manzo kawo hannunka a isa wannan saurin karɓar su ga gaskiya ma a idrakin muhajjamal kuma tare da rikkar da gano girman hadarin abin da za su sankara, tunda wannan da yake ta fayyacewa mun ce za mu faɗa da duk larabawa ne mun ce za mu kaza ne ai ya gane kuma waɗancan ɗin ma sun gane shi suka ce kaga za ka da mu baya kuma abin da ake cikin dare kan gari ya waye ko kawai ai maza ya cafa to wani nuna mana kaifin kwakwalwa da saurin gano abu allazi sayahillu bihim wanda zai faru da su duk sun gane dalilun ala tamakkunin islami min qulubihim hakan da ta faru ina nuna mana tabbata da gindin zama da musulunci ya samu a cikin zukatan su yasa ba wato nawa ko wani sanya wajen karɓar kira wasu idadihim al-kabir da kuma wato shirinsu babban shiri da suke da shi gagarumin shiri lilbazali na ɗaukar abin da suke da shi su bayar wal da kyauta min ajli saboda wato ci gaban addinin musulunci da kira zuwa ga Allah ko saboda manzo kira da aminci Allah tabbata na tara hajatu da'wati ila rijalin nasirin laha wannan karatu yana sanar da mu cewar kira zuwa ga Allah na buƙatar mazaje wanda za su taimaka wa kira a samu mazaje tsayayyu su sai ga da'awa ta yi ko kungiya ce ta yayi da ake in ba a samu tsayayyu ba ba inda za su ana fara sai ka dace da ana da kungiyoyi guda talatin a ɓarya kaza guda kaza a ɓarya kaza duk sun zama tarihi kuma wanda suka kafa suna nan ba su mutu ba saboda duk yan ashanta ke kowa baya son aiki baya son ɗawainiya da wahala to amma aka samu jajirtattu ɗari sai za a biya yajibu tawaqqu'u aswa an nata'ij dole ne ka rika jin cewar munanan wato ainihin sakamako za su faru da kai a kan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah wa ardiha ala jami'il musta'iddina lizzabbi an hadha din kuma ka rika bujuro da waɗannan abubuwan ga dukkan baki ɗayan wanda suka shirya suka shiri na cewar za su tsare ko za su kare ko za su wato tunkuɗe wannan addini wani abu da ya dame shi ko kuma da zama masa matsala tun da manzo da yake cewa za su ba shi kariya daga duk abin da zai tunkaro shi ya san za a tunkaro shi za su tsare shi kamar za su tsare iyalinsu da kawunansu ya san za a nufe su su kansu to wannan yana nuna mana cewar lalle ka rika jin cewar wani abu mana daɗi zai faru da kai akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah da haka idan abin ya faru ba za ka zama ka ɗauke wuta ba baki ɗaya ka san dama da zuwan an gane ku abu ya zo maka ba zato ba tsammani ba ka zai zai faru ya fi maka dukan falal ɗaya amma in kana riya ciwo dama a shirye nake da haka to ka gani to dama ka shirya wa ba kafin zai iya faruwa to to lalle ka zama a wannan tsari hatta ta tamayyaza a wannan har wato a samu bambancin sahu a karan farko kusan sahunku na jajirtattu ne ka san wanda kake tare da su yan a tsaya a tsare ne to wannan shi ne sai a yi wa yaqta'u al-udhr kuma ya zama an yanke dukkan wani hanzari alal mutafazil ga wanda yake wato zaka ce tababbe yan anoke to wannan duk an yanke ma hanzari in yadda ake bala kai tafiya nan famfo mutum ya shige ta sai dai ko ai ko koyi ko bari ce wannan to wanda ba zai iya amma ba zai shigo eh. wa yakunu da ƙiƙa. kuma duk sanda za a yi shiri to izamanto an tsantsance shi to in ba tsantsance shiri ba za a ce in za mu tare nan da daddare za kuma an za ku zo ku taho da ɗaiɗaiɗaiɗai ko mutum biyu ba tsantsanciya ba ne in ba haka ba ta ce a mun ga motoci tare a can har sai ka jana sai security wannan ya zo ya bi ta nan wannan ya bi ta nan wannan sai ka kan ka sai ma wannan sai a tattare ku a fami ko amma wannan ya shiga shi shi kadai sanda ya shiga ma ba an karar da shigar ba wancan sun zube sun zo sun shiga kuma dama ta kalma ba a bakin kofa aka zube ba ne bare ka shaida aka ci ka ga takalmi barka ko to har sai ai a gama ko sai dai ana fitowa sai wannan mutane su suka taru kuma yanzu watsa suke sai ta ka kama su ba sauki ne an fahimta ko to wannan yana buƙatar duk sanda za ka yi abu irin wannan ka tsantsance wannan muka rasa fahimta wala yuti ahadan albai'a illa wa indahu alqudratu ala alwafa ba wani wanda zai mika hannu a tafa da shi sai ya tabbatar yana da ikon cika alƙawarin biha game da ita wato cafar da zai ma'a sabir kuma zai haƙuri ala tabi'atiha akan da abubuwan da suke biyo baya idan ka riko da wannan tabba ko kuma kira zuwa ga Allah na sha da mala yake cewa as-sa'yu li tamkinid din fil ard ka ji cewar za kai ka kawo wajen tabbatar da addinin Allah a ban ƙasa la li tamkinil ashkhas ba dan wai tabbatar da kai kanka ba a ce kai wani ne a rika jin ka ana bayanin ka na ai ba kamar ka da shekhu fasama ba irin wannan ba a'a idan ma kai damuwarka addinin ba shi kariya da ciyar da shi ba ba wai maganar da aji karkadin ka ba ana faɗarka ana kai ne wani kan ma a kanka in dai abin da kake ya ji inda yake an fahimta to ce wannan shine abin da ya kamata a sa abin wali hadha kana dhamanul wahid li ahli al-bai'a wannan yasa lamuni daya daya tan da aka yi waɗanda suka zo wannan caffa ita ce aljanna sai ce wa lakum aljanna inda manzo sallallahu alaihi wasallam kuna da aljanna ba a ce za ka zama ekwalansi na bangaren kaza ba ba a ce kai ne dakacin guri kaza duk bai raba musu mukami ce kuma magana ce in kun tsaya akan wannan kuna da aljanna an fahimta ku fala man siba wala wazara wala wazifa ba wani mukami ba wani wato ministanci ba magana kuma za mu baka aiki iri ka irin yadda ake ne a to gaskiya muna so kuna so a tafiya nan da mu ne za a min shugaban karamar hukuma da ke to shi kenan a sasa to ni kuma zan yi wakilci a wato ainihin ƙasa da haka ake rarraba yanzu ba ma za a shiga zaben ba sai kowa ya san abin da zai magana ku zaɓe shi ko kun zaɓe shi ko ba ku zaɓe shi ba shi zai yi an gane ku duk sun rarraba a kansu mukamu to ba wannan shi ne tsarin tafiyar musulunci tsarin tafiyar musulunci magana ce a kai gaci al'umma ta waye ta samu ci gaba a ceto ta a fito da ita daga matsala a kai ta gaci da tudun da ya kamata kawai wannan ne. to in ba haka aka yi ba to ba za a ga daidai ba wala makana lillazi yatlubul ajila. babu wani wato guri ko matabbaci ga mutumin da yake neman magaggauciya duniya duk wanda yake neman duniya ya ba wani matabbata ba za yi da wani gurin tabbata kana kai sa zuwa cewa wani a tunkuɗe ka kana kai sa ce ba a yi da kai wani bangare ya shanye na jikinka ko kuma ka tafi jirgi ya hadari da kai yanzu ka zo ka kasa kuma kuma da ranka ba gashi na bai na faruwa to wanda yake neman mai gaggawa duk ba zai samu matabbaci da yake tunani wata wal jihadu kira zuwa ga Allah da yaƙi wa bazin mali ɗaukan dukiya ka bayar wannan ka yadda kuma za ka yi ta ranka ha dukkan waɗannan yajibu an yi kusa da biha wajuhullahi dole ne a tafi Allah kawai da wani ka za ka iya rasa ranka don Allah za ka iya rasa ka don Allah to wannan ne abin da ya kamata wa al-akhirah da kuma gidan lahira lokaci ya jato tanzimin rasuli sallallahu alaihi wasallama li ashabil aqaba sannan sai kuma tsarin da manzon Allah tsira da aminci Allah su bata a gare shi yayi ga jama'ar da aka yi wannan wato cappa da su sai da ya masa tsari wa taqsimihim da kuma karkasa su fito da wasu a ce waɗannan ku ne jagorori shugabanni waɗannan kuma kone ne farahula a cikin tafiyar ai karkasawa ce dora ɗora wasu aiki don kada abin ya zama tuta ci barkatu wa ja'alul urafa da sanya waɗanda suke wato wasu sanannun jagorori wannan nuqaba da wanda suke wato anin wakilai ko kace masu ɗaukar ragama alaihim akan su mimma yusahhilu al-ittisal bihim wannan na daga cikin abin da zai sauƙaƙa musu saduwar juna ko kuma isar da abu in kace sai ka haɗu da duka ba sauƙi ne da shi ba kuma za a gane cewar kana taro amma aka dan waro wasu adadi yan tsiraru ba ma za a kawo ka dauka ko wani kullu tiniki kuke ko wani abin nan sai ku abin da ku su gama saduwar za ta yi sauki ba a yo gangami ba ko mota ta za ku iya dauko ɗaya kwato kamar a irin yanzu ba kama ta ne motoci da yawa ba haka ko dan abin da za ku ci sai zama takaitacce me ko a ce sai an yi gangami abin da za a ci sai ga an yi abin da za a cikin sauki to wannan karatun ina nuna mana cewa lallai musulmi su zama akan wannan tsari ina daga cikin abin da yake sauƙaƙa saduwa wal qudrati ala tartibihim da kuma samun ikon jeranta al'amuran su wa mutaba'atin da kuma bibiyar abin da suke qauluhu akhriju ilayya minkum 12 nasiban cewar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutanen Madina ku waro min mutum goma sha biyu daga cikin ku hakan da ya gaya musu wa lam yakhtar lahum bai zaba musu ba da kansa مع أنه بإمكانه أن يختار من بايعه في الأقبة الأولى تارد شوار zai iya zaɓo wanda ya fara yin taffa da su ɗin nan a taffa farko da aka yi wahun minas sabiƙina suna daga cikin 'yan gaba-gaba ai sun riga sauran da suka zo daga baya ko da zai iya cewa to ku wanda kuka fara kiran nan ko na fara zauna da ku kuma gashi mun ga ci gaba to ku ne manya ku ne masu mukamai ko ku kaza amma bai haka ba dama a can su sha biyu ne bai ce ko to ku zama ku ne shugabanni ba wa kana adaduhum ithna ashara kuma dama su din wadantan sha biyu ne fa abahum alhaqqa fil ikhtiyar amma sai mika haƙƙin zaben a hannunsu ku da kanku ku waro mu mutum goma sha biyu a cikin ku zama suna shugabanni wakilai ihtiraman li ara'in dan girmama nasu ra'ayi da jin cewa eh, su ma wasu ne musu abin to haka ake so a shugabanci ba ka kanka ne komai kai ne ba duk abin da kuma ba kai ka tsara ba za a yi ba ko a ce wancan a ah, shi ma ya hau katanga to za ka sami yan katanga da yawa kuma su zo su fi karfin ka kai da baka da ba katanga kai da to haka yake faru amma ana ta ko suna da ta cewa su ma su rika jin cewar gudun motsi ce ta haifar da kaza to tafiya za a daɗe ana yi wa uqulihim da kuma martaba hankulansu wasifadatin min taqatin da kuma amfanuwa da nasu ikon da suke da shi wa khibratihim da goge wadda su ma suke da ita an gane ko wa khibratihim bir rijal da goge da suke da shi na sanin mazaje a cikin su tunda su suka su suka san kansu a can inda suke rayuwa saboda haka sun san suwaye zaratan cikin su mazaje da wani asasa abu da za a samu matsala ba to su zabo da kansu في اختيار الأفضل وجنزاق وان دي يفداد شواء دفق موتو إفتن شمتا أبو نشاهد إن الرجال الذين يعدون الحمل آه، إن الرجال الذين يعدون لحمل راية الإسلام إن الرجال حقيقة مزاج الذين يعدون وأن أيتي تاندا لتتلى لحمل راية الإسلام دلك وتوتر مسلمش dan ɗaukar tutar musulunci wa kiyamin dini da tsayar da addini ala sawa'idihim akan wato su غير الذين yuriduna an ya'ishu ala hamish alhaya to ba irin waɗanda kuma suke so su rika rayuwa ne a wato gefe-gefe na rayuwar duniya ba in ana magana wanda za su ɗauki tutar addini to kakka dan ɗan tamori Dan aho ne dan a miƙe ƙafa dan a jan in ka sa shi to ba za ka ga daidai ba an fahimci abin da yake nufi to da haka daukan al'amarin addini na jajirtattu ne na wanda ba su wato zarme wa duniya ba su sai ga fiya ta yi amma in wanda suke wato gefen me za a lasa ne to fa ba za ku tafiya da ana magana su to me za mu samu haka zai ce da kai mun kome na namu inna dinal islami ma la ta hakika addinin musulunci lam yasil ilaina bi sukuna bai zo mana da sauki ba an cuya kafin mu same shi amma sai aka waye gari kuma waɗanda da suka cuyar kuma su yanzu ake samu wata har su iya tsine mu ana asara har ina ba kai abin da suka yi ba za ka iya ba zai yi ba kuma ce wasu za ka mayar abin zagi bal ba'da juhudin a'a musuluncin nan bai zo gare mu sai bayan wato jajircewa da wahala wa badalin lil anfus da bayar da rayuka wal ne da tafiyar da dukiyoyi wa mufaraqatin lil ahli da rabuwa da iyalai wad diyari da gidaje sannan kuma muka same shi fa fil bai'ati al ula a tabbar da aka yi ta farko kana imanu billahi wa rasuli an yi shi akan maganar ba da gaskiya da Allah da manzansa wa amma a biyu da aka yi ahdu da aka yi an yi shi ne alal jihad akan za a yi ƙaura kuma za a yi ashe sai imani ya zauna ake iya yayi ko amma ba ka zo ka ce za ka yi yayi iku iku in ce a yanar wani zai kai gaskiya nan bai dace da mai ba irin yadda mariga yake fada yake cewa ai da saura ka ce za ka yi yaƙi in har a tafiya da za a yi daga nan gadon kaya ana so a je kofar gidan malam idan wani zai tsaya fitsari su dan kun waiwai ku tare ya kusa karewa bai gaya shugaba zai fitsari ba ai tafiya yaƙi ba za ta yi ba za ta yi ba da irin wannan a ce ga shi wani kai na shugaban su ku tafi daga nan gadan tsaya ku je gidan malam da maja gidan Mambaya. to fa yaje fitsari su dan kun je ku tarwa ne yana fitsari ba ruwan da cewa shugaba zan yi fitsari kagan wani abu ya zo ya cin maka kuma konan ya rage muku ƙarfi don ba shi a cikin ku tafiya ba ta yi mala ya ci gaba da cewa min rahmatullahi li ibadi yana daga cikin jin kan Allah ga bayinsa annahu lam yujib alaihim aljihad haƙiƙa ubangiji bai fara tilasta wa musulmi yin yaƙi ba hatta takuna lahum da har sai da suka samu tabbaci sai su samu wato gurin da za su baje karsaninsu, ko ka ce wato kamfinsu inda suke da ƙarfi sannan sai aka ɗora musu yaƙi wa ma'awan ya auna idan sai da aka sama musu wato makoma da za su iya komawa in sun je sun fafa da suna da inda za su je su tare sannan aka ɗora musu wa qad kanat madina madina ta kasance awwalu dari awwala dari ita ce farkon gida fil islami a tsarin tafiyar addinin musulunci shine gidan farko da ya fara zama matattara ta musulmi da za su je su kai dauki kuma su dawo su kuma sake shiri su sake koma. as'ilatu lil muraja tambayoyi domin komawa abin da aka koya a wato tuno shi fi ayi sanatin kanat bai'atul aqaba tsani a wata shekara aka yi ta biyu shekara ta sha sha uku wa kam adadin ladina ha min ahali ahli ba mutum nawa ne suka halarci ta daga cikin mutanen madina saba'in da wani abu ma hiya bunu da tilkal bai'a suwaye fitattun dakarun wannan tafa da su fitattun dakaru su ne mutum goma sha biyu ko nuka ba kam adadu man ikhtarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuqaba ala qaumin to wadanda aka zaba suka zama shugaba su su nawa ne su su goma sha biyu udhkur thalathatan min al Aus wa thalathatan min al-khazraj ka faɗo guda uku daga cikin aus guda uku daga khazraj sai a ta amsa kenan ai ba a haddace ba akwai asad bin zurara ko akwai kuma abdullahi bin rawaha akwai kuma wa abdullahi bin amr bin haram to wannan dai nan uku na uku in ma dai ka koma ga irin wannan kana iya koma ka dan ɗaukar ita takarda kana tattara su kana ba da amsa wani lokacin ka ɗauko amsa kana bi suka zauna da haka sai ka riƙe abubuwa da yawa wasu abubuwan ba sai ka koma littafi yace udhkur khamsata durusin min hadhihi al-bay'a to ka faɗo wasu darsan guda biyar kai ma sababbi fil da ka gano daga wannan darasin banda wanda aka faɗa yake eh wannan darasin yana ko da mutuwar matasa ginshiki ne a cikin al'umma domin ayar nan da suka zo duk majiya ƙarfi ne ba ƴan lakwalakwa ba ne suna ka matasa wasu abu ne amma fa sun tsaya sun zama matasa in ba su tsaya sun zama matasa ba sai su zama ba sa tashi sai kuma me wannan ya sake gaba mana wani na'am eh yake cewa wannan eh, wannan darasi yana nuna mana cewa duk sanda wani cikin al'umma iyin <clears throat> kura zai wani abu na ciyar da addini gaba ko fito da al'umma daga matsala da kai ta zuwa ga gaci to bai kamata a rika samun wasu suna daƙile shi ba to kun ga kai wannan fa abin da ka ga za ka zo ka tsinci kanka a kaza ba za a yi da kai ba za a juya maka baya za a yi waye to wannan ya kamata a daina samun cikin al'umma yan sara gwiwa idan an yi kurwan za a yi wani abu a'a a bar mutum kuma a karfafe shi to wannan darasi yana koyar da mu na'am annabi shi kaɗai gayya ne haka wannan yana na cire da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ike wato al'umma inna ibrahima kana ummata haka suke da masu annaba zaman al'umma guda suke kaga shine kwamandan yaki shine professor ko shine kaza shine kaza shine kaza din duka to haka suke to haka ake so musulmi zama in an taba ka a wannan bangaren addini har ka karatu a ji zanzan ana zuwa magana za a tattare hannu a yi a ji baka da tsakana ba lalaci wasu dama haka musulmi suke ba rago a cikin su haka ake so kuma kuma yana wannan nan manzo sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya tankar da dubu ne da ake ciwo ɗaya tamkar dubu ne shi kaɗai da ike ta wannan tsare-tsare da wannan fama ɗin ce ga yadda za a yi ƙara da za a yi har su zuwa wannan ɗaya da ɗaya ɗin duk ai dabaru ne na to Wani na mace haka ake so musulmi da na wannan darasi ya fito mana da alkhairin mutanen madina madina madina ce sai ma ka zauna a cikinta wallah za ka san madina madina ce Allah ya musu baiwa mutanen madina kuma duk gurin da dama alkhairi isa mugin zama ko bayan wani lokaci sai ka ga wannan alkhairin ina tasiri a ciki to mutanen za ka zo da azumi mutum ya zo ishimfuda leda ki kawo nono ki kawo dabino ki kawo dan wani abu na makulashe ki sassaka a ciki kuma ya tafi yana ta ruwan da in ka zo ka ƙi ka tsaya a gurin ledarsa ya kamar zai ma kuka yanzu shi kenan ni ba zan samu lada da kai ba guduwa za ka haka zai rike ka sai ka zauna gobe ma an ka zo haka zai ba wata ran muna masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi buɗe bakin an gama mun ɗan sha su nono an ɗan su dabino haka ɗan ɗan na rafa-rafa haka sai wani shi ma haka ɗauko sa haka kai za ka ce kai ma wato irin gama garin mutane sai zo sai ɗan sami mu da Allah za ku je gidana ku ci abinci da Allah za ku gidana ka je ku ci abinci sai da ya tara wajen mu kusan mu shida ko bakwai sai ta to ku zo mutum muna tafi ina tafi muna bin ina tafi muna bin muka sauka can kasan masallacin manzon da ake faki mota ce duk kekiya da gani ka san ta mai hali irin yadda ake ta mai numfashi din nan ita bai ma a ciki da tsaya kawai na ba sai gidansa kan muje duk abin da za a ci an shirya abinci ne ya kai kala wajen bakwai ka zaɓi wanda kake so ka ci haka suke haka suke ko mutum ko izo aje tirela Ka yogurt duk wanda ya zo wuce a bashi Tirela ba ma ana maganar wai a jaka ta ta leda ba ta ba ba bakwa ba Tirela. a mutanen madina allah ya saka musu ba hadin suna da kokari kuma amfanin irin wannan an je a koyo kai ma ka ɗan raɗa kwatanta ko iya layin ka wannan ashe zuwa aikin hajji na alheri kisa ka ga alhaji wani tun da ya dawo wato nan ku da duk mun warwarke سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك كده صلى الله